Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, gwamnatin najeriya ta bayyana sauyin yanayi da wasu ɓata garin 'yan siyasa da kuma waɗanda ke dawowa daga libya a matsayin waɗanda ke tunzura rikicin da ake samu tsakanin makiyaya da manoma gwamnatin ta ce yanzu haka tana da shaidun da ke nuna mata waɗannan gurɓatattun 'yan siyasar akan wannan matsayi yau muka baku damar tofa albarkacin bakinku ta yaya kuke ganin za a kawo ƙarshen wannan matsala yanzu kuma shirin zai soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu RFI Hausa mai magana Idris Major Jamhuriyar Nijar. E eh, yau ra'ayina da zan bada akan maudu'in da kun aza fi sibilillahi dama mun san arina saboda matasa nan da suke zuwa Libya suna kawo makamai mun san a samu yaki yaki tsakanin manoma da maca tun da zamancin mutanen karkara su suke zuwa suke kawo wa waɗannan kayayyaki kuma hallo mu eh, tunda fadar shugaban kasa ke na zargin 'yan siyasa waɗanda suke da hannu da suna cin wannan rikiki na manoma da macaya kenan sai a yi abin nan tunda yake na hujja kwakwara kenan wanda abun da wanda ya taka doka doka ya haushi ya kamata a hukunta wanda yake da hannu a cikin wani abu ka a sai wani jita-jita a wani abu ma a ci a za a yi wani siyasa a ciki a ci a kowa ne ne ake zargi kowa ne ake zargi a kawai wanda yake da hannu a hukunta shi a rafi hausa ya kamata mu kasashen namun afirka a fasa zargi saboda kuma hallo a yi adalci tsakanin makiya da manoma na gode sunana aminu m tukuru koran mota daga nan karamar hukumar tsafa local gamin gusoza foreste a nigeria to hakikanin gaskiya ya dace muhammadu buhari ya hukunta wa'annan mutane ko suwaye ko kuma ko ɗiyan suwaye kuma idan ya sake hakikanin gaskiya ya ga irin abun da ya faru da tsohon shugaban ƙasa jonathan da ya ce shi ma cikin gwamnatin shi a lokacin ya ce akwai 'yan ƙungiyar Boko Haram a ciki kuma ya sake har guguwar zaɓe ta zo ta turnike ta yi waje da shi to shi ma tabbas idan ya sake da irin wannan rikice-rikice da ke faruwa a ƙasarmu mu ta Najeriya lalle tabbas Muhammadu Buhari ba zai kai labari ba a zaɓen shekara ta 2019 da fatan rediyo Faransa Allah sa a tashi lafiya daga Aminu M Tukurkuren mota har kuma tsafe local gamin gusozan Faransa a Najeriya rediyo Faransa Allah sa a tashi lafiya na gode. adalla kada da ya sha'afa shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international rfi ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar whatsapp assalamu alaikum sashen hausa na radio france international sunana musa hadarin asuba kashe mai sako daga nan da magaram jamhuriyar niger to hakikanin gaskiya matakin da gwamnatin najeriya muhammadu buhari ya dauka cewa a gudanar da bincike na musamman akan waɗannan mutane masu zawar ƙasashen ƙetare mu asali ma mazauna ƙasar 'yan najeriya din da suka tafi suka dawo masu haddasa rikicin siyasa a kasar ko kuma ma rikicin tsakanin al'ummar kasa ma baki ɗaya za a ce kamar duba da yadda aka samu hasarar rayuka a jihar plateau a kwanan nan da suka gabata to gaskiya in kuka duba biri yayi yi kama da mutum to don haka ya kamata a bincike na musamman a gane cewa waɗannan mutanen waɗannan mutane ne kuma me ya sanadiyar suke yin haka nan idan aka kama su to in Allah ya so yarda za a samu ragowa da wannan hasarar rayuka din wannan shine ra'ayi na radio france sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sako daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum gidan rediyon Faransa mai tarin albarka ni ne na kunafi Ijibo Gallawa daga nan maka ƙasar Saudiya. E mu abin da za mu faɗi eh, gaskiya gaskiya Baba Buhari ya kamata mutanen nan da aka zargi ko aka samu da wannan eh, tura wannan rigima wadda ake ta kashe-kashen rayuka. Tunda mutanen nan ba abin nasu ya wuce yin kaunar Buhari ba wanda ba sa kaunar musulunci ne ma ba ma zancen Najeriya ba ba sa kaunar musulunci gaba ɗaya. To yanzu tsakani da Allah wannan abu bai cancanta ba a tsaya duk mutumin da yake an samu hannun dan siyasa ko wani eh, wanda ya zo daga wani guri bako ko dan kasa to gaskiya baba Buhari in dai kuna so ku kare rayukan eh, mutane to ya kamata mutanen nan a gaggauta kama su a gaggauta eh, gabatarwa jama'a da su kuma a gaggauta yanke musu hukunci mai tsanani a dan lokaci kaɗan ba wani lokaci mai tsawo ba a dan wani lokaci mai tsawo ana daga wasu alkalai wasu menene har su kawo da wani abu tunda su ma wannan abun suna yin ba dan Allah ba kuma suna yin ba dan kaunan Najeriya ba kuma suna yin ibadan musulunci ba kuma ba kan hanya ba ce ba wani tsari da ya bada dan kana da kuɗi ko kana da ƙarfi ka zo ka goyi bayan wani ya je ya kashe wani. Hazawa salamni ne na kunafi ijibo gallawa daga nan maka ƙasar Saudiya. Magana Abubakar Tanko gangaren karfi kefi. Ana hakika talaka ya san cewa eh talaka ne domin shishigi ba nashi ne ba siyasa wanda ya kamata su yi siyasa shi ya kamata suke yi amma talaka kai da baka san kan magana ba ka daina shiga faɗan giwa sai giwa abin da ba shi ba bai kamata ka sa kanka ba salamu alaikum shawara na kenan mai magana baka tanko bangaren karfi kefi tashin hausa na rediyo faransa kuku huta lafiya suna na umar haruna daga kano dangane da wannan magana da kuke yi ta 'yan siyasa da kuma waɗanda suka fito daga wata ƙasa wai sun shigo najeriya to wannan ai ba hujja ba ne ina jami'an tsaro ɗin ina ss in. ina 'yan sanda cid har suka bari suka shigo ƙasa saboda haka mu dai talaka ana ci gaba da yaudaran mu dama duk wanda ake ma jiniya a ƙasan nan ba ruwansa da talaka daga ɗansa sai matarsa sai kanan matarsa su kaɗai suke da wadaƙa da kuɗin najeriya saboda haka ga su ga allah amma ina shaida muku talakawa ba wani wanda ake ma jiniya wanda yake son talakan ƙasar nan gwamnoni sun cuci al'umma sun rike kuɗin local government sun rike kuɗin state saboda haka su kaɗai da 'ya'yansu da ƙannan matansu dama 'ya'yansu na waje Mai magana Abubakar Salisu Gozaki Haƙiƙanin gaskiya rikicin makiyaya da manoma a mu Najeriya na san na za a rina ganin yadda rikicin ya ƙi ya cinyewa amma ni a gani na. gwamnatin Najeriya ta haska kowa da mu 'yan Najeriya mu gane su mu gane su kuma mu san su dan masu iya magana sun ce da mugun da baka sani ba gara wanda ka sani mu 'yan ƙasa za mu iya bakin mu domin mu gama hukunta su bayan gwamnati ta gama hukunta su na gode rufi hausa mai magana abubakar salisu gozaki zai ku huta lafiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu da radio Irefi na Faransa mai magana ta Tayar San Problem daga filin jashin Bure Nijar. Ni dai ra'ayina game da irin miyagun 'yan siyasa waɗanda an kace suna ɓata zamantakewa ta tsakanin manoma da makiyaya. To gaskiya wannan abu abun dubi ne saboda faran dan adam na haka na ana zubdawa da kasa kuma zubda ran mumini guda mun irin allobar da yake kawowa cikin duniya. Yaya na duniya za ta rayuwa ana kashe mutane bisa banza bisa banza wai kuma sai a ce 'yan siyasa siyasa su da za su zakuwa su nemi talakawa gobe su kaɗa musu ƙuri'a wasu ne za su zama sanadin kashewa talakawa Allah ya isa kuma Allah ya isa kuma Allah ya isa shine ya san komi mai magana Alhassan Tayar san problem daga filin jajen ɓore Niger. A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Aminu Mai Shayi daga jihar Taraba cewa yake babu shakka wannan kalamai na gwamnati biri ya yi kama da mutum da fatan za a gano su a kuma hukunta su domin hakan ya zama darasi ga na baya shi kuwa alhaji umar forever gashuwa ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka salam arafai hausa mu dai addu'ar mu ita ce allah ya bamu da wamman zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya da ma duniya baki ɗaya 'yan Baban Yusra Gusau daga jihar Zamfara na cewa faduwa ta zo daidai da zama tunda har gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin cewa tana da cikakkun shaidu da ke nuna mata bata garin 'yan siyasa da ke tunzara masu kashe-kashen al'ummomi da basu san hawa ba balle sauka da tura su kasashen waje domin samun horo. Ya zama wajibi ga gwamnatin Najeriya ta hukunta su hukunci mai tsanani don ya zama izina ga na baya. Shi ma Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe da Aishatu Barista Chole Maska da Sha'ibu Idris Kofar Fada Balangu suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Kabiru ke Karaye daga jihar Sokoto ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka akwai buƙatar rundunar tsaron ƙasa ta najeriya su saka ido sosai a game da masu shigowa da makamai daga ƙasar libya zuwa ƙasa ta najeriya kuma duk wanda aka kama a hukunta shi Sai Jamilu Rabiu Chawaye da ke cewa to a gaskiya wannan matsalan dole sai an yi a hankali wurin kawo ta saboda kullum abin ƙaruwa yake Allah ya ba mu zaman lafiya amin. Shi kuwa Ibrahim Iromo da ke kura na cewa "Eh tabbas haka ne kuma ita ma gwamnatin tarayya tana ciki dumu-dumu. A nasa ra'ayin Mustapha Muhammad Al-Amin yana cewa Gwamnati dai ta gaza, kuma ni da duk iyalina ba za mu sake zabar wannan gwamnati ta je ka na yi ka ba. Shehu Adamu da Jau ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. To ai shi kenan za mu iya cewa abin ya zo da sauƙi. tunda gwamnati na da shaidun da ke nuna mata waɗannan gurɓatattun 'yan siyasa masu rura wutar rikici tsakanin manoma da makiyaya abin yi shi ne. ta gaggauta gurfanar da su gaban kuliya manta sabo domin su fuskanci hukunci saboda abin fa dole sai ana yi ana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro shi ma mustapha salisu gusau ya aiko mana da ra'ayinsa da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Kamaluddin ɗan Litti Kwamarawa ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Salam Arafai Hausa, to ai in dai gwamnati tana da cikakkun shaidu, to me ake jira kawai ta fito fili ta faɗa mana, ita kuma kotu da alkalai su tabbatar da sun kama su, an yi musu shari'a cikin adalci. shi kuwa Aliyu Usman taka lafiya na cewa ai ba wani wanda ya fi ƙarfin doka kuma dukkanin ɗan ƙasa na gari dole ne ya yi biyayya ga dokar ƙasarsa saboda haka duk wanda aka kama da laifi wajen rura wutar rikici da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma sai a yi masa hukunci daidai da laifinsa Husaini Abba Dambam da Aminu Kano mai dagarko sun aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka. Muddin wannan zargi da gwamnati ke yi wa wasu 'yan siyasa da kuma waɗanda ke dawowa daga ƙasar Libya ya tabbata, to ya kamata a ɗauki hukunci mai tsanani wanda zai tufkar hanci domin wallahi ci gaba da wannan rikici ba ƙaramin babban koma baya yake jawowa a ƙasar mu Najeriya ba tare da kashe rayukan al'umma da basu ji ba basu gani ba. Sai wannan ra'ayin da ya zo mana kamar haka, to da farko muna jinjina wa gwamnatin Najeriya akan gano waɗannan gurɓatattun 'yan siyasa da ke tunzura rikicin manoma da makiyaya a wasu sassan ƙasar amma yana da kyau gwamnati ta gaggauta zakulo waɗannan 'yan siyasa tare da hukunta su daidai da abin da suka aikata domin samun zaman lafiyar ƙasar mu baki ɗaya. Arafai Hausa, na gode, sako daga Umar Lawal ɗan Fulani daga jihar Zamfara. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. da magana abdullahi alkarazubi mai kusa tsafi to a gaskiya na ji zancen da gwamnatin najeriya ta yi dangane da yadda makamai ke yawo cikin najeriya kuma ake ta kashe kashe ba wanda abin yana neman gagar kundila to gaskiya ni a ra'ayina ya kamata ne gwamnatin najeriya ta mayar da hankali ga jami'an tsaron da ke gadin bodojin najeriya domin ta yaya ake ana shigo da miyagun makamai amma kuma ba tare da su jami'an tsaron da ke gadin iyakokin najeriya sun san da haka ba ya kamata a ba da ƙarfi ɓangaren jami'an tsaron da ke gadin iyakokin gwamnatin Najeriya su sa ido sosai ta yaya makamai ke shigowa su masu shigowa da kasar Libya din yaya suke suna shigowa da makamai ba tare da an sani ba to yin sake da bodojin kasa shine ke jawo irin wannan matsalolin shigo da makamai amma ni ina ganin wannan zargi da gwamnatin Najeriya da ke ya kamata ta mai da hankali ga bodojin kasar nan domin kiyaye da za a shigo da makaman da kuma kama duk wanda ke shigo da a gurfanar da shi gaban shari'a shari'a ta aikin ta wannan shine mahangata mai magana Abdullahi Alkalatu mai kusa kace jihar Zamfara ko da Radio Faransa mai magana Muhammadu Salihu Kaura na da daga jihar Zamfara a tsaki ganin gaskiya kalamin shugaban Muhammadu Buhari inda yake bayyana cewa wasu daga cikin 'yan siyasa da kuma waɗanda suka dawo daga Libya suna cikin masu rubuta rikicin da ke fama da shi na Fulani da makiyaya a Najeriya muna iya cewa akwai kamshin gaskiya a ciki idan aka yi la'akari da yadda waɗansu 'yan siyasa a jihar Benue da Filato ake zargin su da hannu a rikicin da jihar ke fama da su haka zalika matasa da suka je Libya da sunan cirani sun samu makamai suna taimaka ma 'yan ta'adda domin rubuta wannan rikici da ake fama da shi a Najeriya da haka muna kira gwamnati ta tabbatar da da ake zargi a waɗannan jihohi da ma sauran sassan Najeriya an kamo su an kuma kai su gaban kuliya domin su kasance abin da suka aikata bai kamata gwamnati tana zargin waɗansu ba kuma ta kyale su a suna ci gaba da walwala a cikin al'umma haka zalika gwamnati ta tashi tsaye wurin samun matasa aikin yi ta haka za a dakale kwararra da suke zuwa kasashen afirka da waɗannan kasashen turai har su dauko su tsawon ra'ayi da fata allah su zanna kasar mu najeriya lafiya na gode sashi hausa na radio france mai magana mahmud salo kwarar mu daga jihar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon faransa gidan rediyo mai alfurma mai farin jini mai tsage gaskiya ko mun dacinta ina yi muku fatan alheri to ni dai ra'ayina ga wannan bangare na wasu gurbatattun 'yan siyasa da suke so sun ga zaɓe ya kusa kuma shilgaban afirka gaba ɗaya buhari shine zai lashe zaben nan shine suke so su dagula al'amurra a najeriya kuma muna fatan allah ubangiji ya ba mai rabo sa'a mu dai muna goyon baya game ga lamarin wannan wannan shilgaba namu na afirka gaba ɗaya ba shilgaban najeriya ba ne kaɗai shilgaban afirka ne gaba ɗaya shilgaba mai adalci to amma akwai wasu gurɓatattun 'yan siyasa da suke son su dagula sun sayi 'yan banga sun ba su ƙwayoyi sun ba su kuɗi sun wanke musu ƙwaƙwalwa suna so su dagula lamarin najeriya to wannan mutane mu muna fatan ka allah ba su sa'a ina yi muku fata alheri sai anjima. kuma dalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da maɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti mustapha adebisi ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku ta lafiya.